وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ربا بيار قوتا رمضان هجرة تدبولة دريبودة أربعين دشدة يداشي بيار قوتا أخو shekara ta 2025 muna cikin tsoratu gashir kuma za mu ci gaba daga aya ta 51 insha Allah shi wannan karatun yana dauki da bayani akan barin roƙon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna lanansuru rusulana inna lanansuru rusulana الذين آمنوا ويوم يقوم الأشهاد والذين آمنوا في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الله بدو يجي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا lallai muna taimakon manzanninmu da kuma waɗanda suka yi imani Allah ya tabbatar yana ba da taimako ga manzanni da ya aiko kuma ba manzanni kadai ba ya ce wallazi na amina waɗanda ma suka yi imani Allah yana ba su taimako idan muka lura Allah ya faɗi wannan ne a bayan ya ba mu labarin wani mutum mumini daga cikin iyalan fir'auna wanda ya yi ta kokarin ba da kariya ga annabi musa alaihi salam a ƙarshe mutanen fir'auna sun yi kokarin cutar da shi amma sai allah ya kare shi to kaga kenan ya nuna maka ba wai annabawa ne kaɗai suke samun taimakon allah ba allah ya ce wallazi na aman waɗanda suka yi imani suna samun taimakon allah karka ɗauka sai manzanni kaɗai kuma karka ɗauka a lahira ne kawai Allah ya ce fil hayati duniya a wannan rayuwar ta duniya a wannan rayuwar ta duniya Allah ka samu na cikin wadanda ke samun taimakonka don haka karka ɗauka wai ai Allah bai taimakawa sai manyan bayi a abinda Allah ya ce wallazi na aman waɗanda suka yi imani suna samun taimakon Allah fil hayatid duniya a wannan rayuwar ta duniya wa yawma yaqumul ashhad da kuma ranar da shaidu suke tsayawa yana nufin ranar tashin kiyama ranar tashin kiyama ita ce ranar da ake kiran shaidu su ba da shaida saboda karban hakoki wannan ya nuna cewar duk mutumin da ya imani ya maida ya damuwarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ya tabbatar yana ba da taimakonsa ga kowa to amma aya tana da mushkila guda wanda al'imamu tsabari ya yi mana ishara a kanta a tafsirin shi al'imamu tsabari in ka dubi tafsirin ibn jarir wato jami'ul bayan wannan ayata muka karanta yana da na 21,401 ya ce to amma idan kamar yadda Allah ya faɗa wannan ka'ida ce inna lanansuru rusulana lalle muna taimakon manzanninmu na amanu da waɗanda suka yi imani a nan duniya Allah ya ce kuma da lahira sai eh, sai al ya tabari ce to amma idan muka dubi tarihi za mu ga kamar akasin haka misali shi ne kada alimna anna minhum man a a'da'u hatta daga cikin manzannin ma akwai wanda makiya Allah sun kashe shi wa maqsalu wasu sun wulaƙanta gawar ma kamar misali annabi yahaya da babansa annabi zakariya sai ya ce wa minhum man kharaja min bayni azhurihim imma muhajiran akwai wanda manzo ne ko babban manzo amma karshen barin kafiran yayi ya gudu ya bar garin kamar misali annabi ibrahim kaga ya gudu ya kaura ya bar ya bar iraq don asalin sa kenan kasar iraq ya bar kasan wa in ma wani kuma ƙauren da ya yi ba a nan duniya ba ne aka ɗauke shi aka kai shi sama shi ne kama annabi isa alaihi salam shi ne sai alimamu tabar ya ce fa'ainan nusratu fi duniya to ina taimakon allan da ya faɗa mana a nan ina muke samun ta a nan duniya tun daga waɗannan mutane ya ce yana taimakon manzanni ga annabi zakariya ga annabi yahaya kashe su aka yi ga annabi ibrahim ya gudu ya baka kasan shi ga annabi isa ɗauke shi aka yi sai ce to ina taimakon kuma wannan abu ne muhimmi saboda in baka sani ba to makiya allah sai su doki hankalinka su nuna maka cewa alkur'ani yana da tukka da warwara alhali kai ne fahimtar ka bata baka ba shine sai al'imamu tsabari ya ba da amsa guda biyu domin da yawa zaka ga kuma ba annabawan kaɗai ba har zuwa yanzu ma za ka ga mutum mutumin kwarai ne amma wasu azalimai su kashe shi mutumin kwarai ne ba mamaki ma limami ne ko mai wa'azi amma a samu azalimai sun kashe shi sun kwace mai dukiya kuma sun yi tafiya su kaga sun ci bulu to ina taimakon da Allah ya alkawari zai ba wa muminai a duniya ina yake sai ce amsa guda biyu ne amsa ta farko an ya al-khabaru kharaja amman wal murad bihi al-ba'd asali a tsari na larabci wa hadha sa'imu fi luga. a tsari na larabci mutum yana iya a ringizo ya faɗi magana ya yi nufin kowa da kowa alhali ko ba kowa yake nufi ba wasu ne yake nufi a tsarin larabci yana zuwa da haka saboda haka kamar yadda Allah ya ce muna taimakon manzanni muna taimakon masu imani kaga ya faɗa gaba ɗaya amma a tsarin larabci ba duka yake nufi ba Allah yana nufin muna taimakon wasu manzanni muna taimakon wasu masu imani a tsarin larabci alimamu tsabari ya ce wannan ya dace saboda larabawa sukan yi haka sai a haɗa magana gaba ɗayanta alhali kuma duka ake nufi ba akwai hadisin mahmud bin labidin wanda a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa isnani ya huma ibnu adam akwai abubuwa guda biyu waɗanda ɗan adam baya son su ɗan adam baya son su amma kuma sune ne alkhairi ga rayuwarsa yasa annabi yake ya karahul mauta shi ɗan adam baya son mutuwa sai manzon Allah ya ce wal mautu lil mu'min min al fitna alhali mutuwa ta fi alkhairi ga mumini akan fitina mutuwa ta fi alkhairi ga mumini akan fitina kuma wannan gaskiya ne saboda kai sa annabi yake ta roƙon Allah wa idza aradta bi ibadika fitna in kai nufin fitina ga bayi fatawaffani tawaffani ilayka minha ghayra maftun Allah ka amshi raina tun kafin fitinar ta samu aƙida na saboda haka yasa mutuwa ta fi fitina gwamnaka mutu akan fitina ta samu imanin ka mutum ya zama munafi ko ya zama kafiri aikin da duk yayi a rayuwarsa Allah ya rusa to kaga annabi ya ce don haka mutuwa tana zama alkhairi ga mumini fiye da akan fitina to kaga anan annabi ya faɗa mana mu akwai abin da muke so amma ba shi ne mafi alkhairi ba shi abin da Allah yake so shi ne mafi alkhairi mu ba mu son mu mutu sai manzo Allah ya ce ko mutuwa ta fi alkhairi ga mumini akan fitina da za ta samu imanin sa wa yakrahu qillatal mali dan adam ko bai son dukiya kaɗan shi dan adam yana son ya samu dukiya da yawa da'ima mai yawan abin da aka bashi sai ya nemi ƙari ba ma sai annabi ya ce wa killatun mali aqallu lil hisabi dukiya idan kaɗan ce hisabinka ya fi zama kaɗan ashe kaga ka samu dukiyar kaɗan ya fi maka alahira lahira a kan ka samu dukiya mai yawa to ashe akwai abin da mu a tunaninmu alkhairi ne amma shi a gurin allah ba alheri ba ne annabi ya ba mu misali da mai mutuwa don haka idan muka ɗauki misali da annabi zakariya annabi yahaya eh, an kashe su alkhairi ne a gare su a wurin allah akan a bar su cikin fitinar banu isra'il shine abin da manzon Allah yake faɗa mana kuma wannan shine zaɓin Allah saboda haka idan ka ga wasu miyagu sun yi nasara sun kashe wani mutumin kwarai karka dauka sun yi nasara ba nasara su kai ba wannan mutumin kwarai shi ya yi nasara wannan mutumin kwarai shi ya yi nasara domin in ka dubi alkur'ani wurare daban-daban Allah ya tabbatar mana da wannan abin da annabi ya faɗa misali a suratul anfali aya ta 67 Allah yake na araba duniya wallahu al akhirah kaga anan karara Allah ya fitar da shi ko kuna son rayuwa ta duniya sai Allah ce shi kuma Allah yana son lahira kaga kenan ba ba ba abinda mu muke so ne Allah yake so ba Allah yake wallahu azizun hakimun in ka dubi suratul a'la bal tu'thiruna al-hayata dunya ku kuna fifita rayuwar duniya sai Allah ce wal akhiratu khairun wa abqa alhali lahira ta fi alkhairi kuma ta fi dawwama in ka dawo suratu duha Allah yake ce ma annabi Muhammad walal akhiratu khairun laka min al-ula lahira ta fi maka duniya alkhairi ya kai Muhammad to ba shi kadai bane hatta annabawa magabata ai lahira ta musu alkhairi a kan duniya idan ka dawo suratul nahl ayata talatin, wala darul akhirati khairun Allah ya ce wallahi gidan lahira ta fi alkhairi sai ce wala ni'ma darul muttaqin yace kai ma dalla da lahira ta zama makomar masu kiyaye Allah Allah ka samu na ciki so in ka dubi waɗannan gurare na alkur'ani da kuma abinda shi manzon Allah ya faɗa sai ya nuna cewar mutuwa ita ce alkhairi ga mumini kan rayuwar wulakanci don haka yasa ka ga a ce maka an kashe annabi a ce maka an kashe malami an kashe wani eh, eh, mutumin kirki a tajiri an kashe wani mai taimakon bayan Allah karka dauka Allah bai sani ba ya sani Allah shi ya zaɓi kisan ga waɗannan saboda mai rayuwar ta lahira ita ce tafi dacewa a kanta duniya to wannan shine dalilin da ya yasa zaka ga ga abin da Allah ya faɗa a nan inna lanansuru rusulana lallai mu muna taimakawa manzanninmu walladina amanu da waɗanda suka yi imani fil hayati duniya a rayuwar duniya sai Allah ya ce wa yau mai kumul ashadu haka kuma a ranar kiyama kaga ya ce yana taimako kar ka ɗauka idan an kashe wani mutumin kwarai Allah bai taimake shi ba wallahi wannan taimako ne gare shi to sannan na biyu al'imamu tabari ya ce wannan ayar da Allah ya kawo cewa yana taimako ga manzanninsa abinda Allah yake nufi an yi kunan muradu bin nasiri al'intisaru lahun mimman abin abinda Allah yake nufi inna la nansuru kalmar nansuru tana ɗauka ma'anan al'intisar da larabci wato Allah yana cewa muna ramuko ga manzanni da waɗanda suka yi imani karka ɗauka taimako yake nufi a nan wanda fassara ta biyu kenan fassara ta biyu abinda Allah yake nufi muna ramawa ga manzanni muna ramawa ga waɗanda suka yi imani saboda haka ba wai Allah ya ce zai kare annabi bane ba wai ya ce zai kare mutanen kwarai bane ba lallai bane saboda haka ana iya kashe ka amma ka sani komai daɗewa sai Allah ya rama maka saboda sai sa in ka taba waliyin Allah kar ka dauka ka kai labari komi daɗewa sai Allah ya rama mishi shine abin da Allah yake nufi ko dai ya rama masa a nan duniyar ko kuma yawma yaqumul ashhadu shi yasa aka kawo kalmar al-ashhad ranar da shaidu za su tsaya kaga ya fi dacewa da ma'anar al-intisar a maimakon kalma ta annusura shi yasa Allah ya kawo ranar da shaidu za su tsaya saboda an cuci annabi an cuci waliyin Allah to ranar da Allah zai ba da zai taimaka musu ranar da Allah zai yi kayya gare su rana ce da shaidu suke tsayuwa waɗannan shaidu kuwa kamar yadda alkur'ani ya tabbatar suna da yawa shaidu suna da yawan gaske waɗanda za su tabbatar da zalunci kafin Allah ya hukunta hukuncinsa a kan azzalumi to an al-imam tabari yace don haka in ka dubi fassara biyu din nan kowace fassara ta dace da wannan aya cewa Allah yana yana rama wa manzanni mimman azahum ga wanda ya cutar da su sawa'un kana zalika bi habratihim aw fi gaibatihim Allah zai rama cutar da aka yi wa annabi ko kuma aka yi wa wani wani mumini imma a gabansa imma kuma a bayan shi Allah bai tabbatar da guda ɗaya ba saboda ka zaka ga wasu Allah ya rama musu nan take zaka ga wani waliyin Allah da ka taba shi take ne kawai Allah zai maganin ka wani kuma ba sai ka wulakanta waliyin Allah ka ga kamar ka shanye a'a Allah ya kyale ka ne zai ma wani kamu na daban amma da duk mutumin da ya taba masoyin Allah to alkawarin Allah ne sai ya yi masa sai ya rama mishi au ba'da mautihim ko da bayan mutuwa ne shi ne sai al-imamu ya ce to in ka dubi annabi zak yahya kama fu'ila bi qatalati yahya wa zakariya suwaye suka kashe annabi yahya da annabi zakariya lokacin da aka zo kashe annabi yahya da annabi zakariya Allah ya bari an kashe saboda wulakanci da zai biyo baya ya fi muni saboda aka sai Allah ya kyale aka kashe su to amma bayan an kashe su al'imamu sabari ya ce sullifa alaihim min a ada'ihim sai Allah ya turo ma waɗanda suka kashe annabi Yahaya da annabi Zakariya Allah ya turo makiyansu su kuma wasu kafirai man a hana waɗanda suka wulaƙanta banu Isra'ila wa safaka dima'ahum suka zubar da jinin banu Isra'il sai da suka zubar da jinin banu Isra'il وقد ذكر أن النمروز أخذه الله أخذ عزيز مقتدر مثالي idan ka dawo game da annabi ibrahim شيء shi annabi ibrahim ya yi fama da numuru numuru shine babban kafiri a wancan lokaci to da ya cutar da annabi ibrahim ya kai ga ya jefa shi a wuta annabi ibrahim har da ya hijira ya bar kasar wanda ya tabbata a cikin alkur'ani yake cewa inni muhajirun ila rabbi to shi ne muruz me ya faru da shi shi na limamu tabari ya ce to bari ka ji allah ya mar kamu kamu na babuwayi mai iko shi ne aka za muktadir domin akwai labarin da ya zo a kitabun musamman alhafiz abdulrazak an zaidu min aslam wannan labarin yana da asali daga tabi'i ko da dai ba shi da asali daga manzon allah amma an samu labarin wanda yake cewa Inna numru shi wannan sarkin da ya zamani da annabi ibrahim wanda ya cutar da shi ba asallahu ila zalikan al jabari malakan ya murhu bil imani billah bayan annabi ibrahim ya tafi sai Allah ya turo mala'ika zo ya samu wannan sarkin yi imani da Allah fa ba alai to tana yawa bai masan mala'ika mala'ika bane ya ƙi yadda ya yi imani shi numru sun mada'a saniya mala'ika ya sake dawowa ya kira shi ka yi imani da Allah fa'aba ya ƙi sun masalisa ya sake dawowa ya kira shi ka yi imani da Allah karo na uku ya ƙi to sai mala'ikan ya ce mar ijima' jumu'aka wa ajima'u jumu'i kaga na an katse mai hangari. shi annabi ibrahim sun wulakanta ya sun ɗauka sun sha mala'ika ya ce to allah ya ce in gaya maka ka haɗa rundunoninka ni ma zan haɗa nawa za a yaƙi saboda ai kaga ya cutar da masoyin allah annabi ibrahim khalilullah saboda ka sai allah ya ce ka shirya naka sojoji zan shirya nawa to numuru ya ji a jikinsa saboda shi wannan mutumin don duk inda aka ce maka wani ya zo gaban sarki ya faɗa mana magana kai tsaye da wani sarkin gabansa zai faɗi don ba kowa ke iya haka ba in dai ka ga mutum ya faɗi bakar magana a gaban sarki to akwai abin da ya tasa. to sarkin nan jikinsa ya bashi a akan wannan fa al'amari babba ne saboda haka kuwa da aka ce haɗa sojoji fa jama'an numuru jayshuhu wa junudahu waqta tulu'i shamsi ya tattaro sojojinsa lokacin da rana ke fitowa kasan zamanin numuruzu duk duniya babu mai karfinsa da ake cewa yana cikin mutanen da Allah ya ba su mulkin duniya gaba daya annumuru ya haɗa sojoji lokacin fitowar rana saboda ka yana jiran ya ga sojojin Allah فأرسل sallallahu عليهم baban من البؤوب sai Allah ya ɗan buɗe wata ƙofa kaɗan. sauro ne kawai suka fito kaga idan kana jin karfi kato ne kai bari a turo ma dan kankanin abu shi da ma Allah yana gwada wa mutum ikonsa sai Allah ya bude mar baban al ma'ud bi haisu lam yaraw aina shamsi sojojin su duya su dubi gabas ba su iya ganin rana saboda duhun sauro saboda duhun sauron da Allah ya turo shine sojojinsa saboda ka idan kafiri yana jin yana da ƙarfi bari Allah ya turo mar waɗanda suka fi shi ƙarfi wa sallataha alayhi wannan sauran da suka zo waɗannan sauran fa akalat luhumahum cinya naman mutum suke ba maganar jini ba kana nufin ya sha jinin kaunan sauran ba haka bane wa dima'ahum da naman da jinin haka sauran yake ci saboda haka in sun wuce tarakathum idaman baliya sai dai kawai kaga kasusuwa a kwance to shine suka gama amma duk da haka Allah bai bar numuruzu ba shi ma sauran suna iya cinye shi amma sai Allah ya ce a'a abinda za a yi dakal wahida ha man kharayil malik guda ɗaya kawai ya shiga hancin sarki sauro guda ɗaya wannan sauran ya samu shiga hancin sarkin fa makasa fi man kharayhi to labarin da yake mai wa yana da asali da banu isra'ila sai da wannan sauro ya zauna a hancinsa arba'in mi'ati shekara 400 azabahu Allah biha Allah yana mar azaba da wannan sauron saboda haka wannan sauro in ya tashi motsi a kwakwalwansa kaikayi ke damunsa babu maganin kaikayi na faɗi face a nemo guduma a bugi kan sarkin nan da wannan guduma ne ya durabu ra'asa bil mizrabi saboda ka akwai mutumin da aka bashi aiki sake na ana biyan shi albashi ya dauko guduma ya doki kan sarki shi da kansa sarkin ma yakan buga ce fi hadhihi al mudda kulliha tsawon wannan shekara 400 kafin sai yace hatta ahlakahu Allah biha sannan a ƙarshe Allah ya karbi ransa kaga sai da Allah ya mar azaba ya wulakanta shi kafin nan ya karbi ransa kaga dai abin da ya ma annabi Ibrahim abu ne wanda yake ya yi kokarin kona shi ya yi kokarin cutar da shi ya dauka ya shanye alhali azabar tana zuwa komai dadewa saboda kai sa shi mugu kar ya dauka ya shanye wallahi duk mutumin da ya mugunta ya jira ranar da Allah zai turo fansa a kan shi don babu makawa sai Allah ya ɗauki fansa wannan labarin yana tarihin mulukin rusul eh, tarihin rusul wal muluk na al tabari yana mujallar na farko shafin 110 kuma yana tafsirinsa tafsirin wannan ayat da muka karanta ta tafsirin jami'ul bayan sannan eh, labarin za ka gan shi a littafin ibn al-asir al-kamil fi Tarihi. ibn al-asir ma ya kawo shi yana mujallar na farko shafin 103 haka ibn kasir ya kawo labarin nan a littafin tarihin sa al-bidayah wa nihaya mujallar na uku shafi na eh, mujallar na farko shafin 342 don haka za mu iya fahimtar abin da Allah yake nufi da cewar inna lanansuru rusulana lallai muna taimakon manzanninmu ai kaji abin da Allah yake fil hayati duniya ko dai a nan duniya wa yau makum ne ashhadu Allah yake cewa haka nan kuma ranar kiyama wato ko dai Allah ya bada taimakon a duniya ko kuma ya bada taimakon a lahira kuma ayi tana nuna cewa Allah yana taimakon muminai duniya da lahira Allah ka ba mu taimakon taimakon ka saboda haka yasa da yake magana akan azalumai don banda azzalumi babu wanda zai kokarin kashe annabin Allah da waliyin Allah to shi Allah yace yau mai komul ashhad ranar da shaidu suke tsayuwa wace rana ke yau malaya fa'on zalimi da ma'amiratuhun walahumun la'anatu walahun su uddar yau malayin fa'on zalimi na ma'amiratuhun ranar da uzuri hanzari na azalimi ba zai amfane shi ba don haka azalimi ba zai ba da wani hangari a gaban Allah a ranar kiyama hangarin ya tasiri ba babu saboda me abinda Allah ya faɗa yawma yaqumul ashadu, ranar da shaidu suke tsayuwa ai ba a ce maka shaida ɗaya ba shaidun Allah suna da yawa kuma alkur'ani ya gaya mana su da dama alal misali shaidar farko dai duniya ce duniyar da muke kanta ita kanta shaida ce wanda Allah da kansa ya faɗa mana yauma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha ranar tashin kiyama ƙasa za ta ba da labari ƙasa za ta ba da labarin duk abin da aka yi a kanta kuma allah ya ba mu ishara da yadda za mu gane ma a yanzu kana gani akwai akwai ilimi da yawan a duniya saboda haka duk inda kake an ma sani saboda ka yanzu in kana son ka tafi wata unguwa ne abuja in ka bude google map da ka danna sai kai ka kana ganin bature ya san ka to bare kuma allah bature ya san inda kake da inda kake son zuwa to bare kuma allah mahalicin bature saboda ka yi sa duk inda dan adam ya tafi ƙasa ta sani kuma wallahi za ka ba da labari saboda ka idan ka yi zalunci a ɓoye sai a doron ƙasa kai zalimcin ko in wani bai ganka ba ƙasar da kake kanta ai ta san abin da aka yi to ita kanta ƙasar za ta faɗa wani shi ya kashe wani wani shi ya yi satan dukiyar wani wani shi ya cuci wani kuma ga lokacin ga inda ya shiga shi yasa Allah yake bi anna rabbaka awhalaha saboda Allah ya mata wahayi kaga shaida kasa sannan na biyu wanda shi kansa Alai Muhammad shi ma sai ya bada shaida don akwai wanda zai tashi ya gardama ya ce ai shi bai masan sata laifi ne ba ta sai a ce ina muhammadu wanda ya zo cikin suratu nisa aya ta 41 fa kaifa ji ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida shine Allah ya ce to ya abu zai zama ranar da za a kawo annabi Muhammad ya bada shaida ga al'ummar sa gaba daya ka taba cewa sata laifi ne yake na faɗa to ka gama aiki je ka saboda in ma ka yi gardaman baka san satan laifi ba ne to sai an kawo annabi ya bayar na uku annabawa gaba ɗaya wanda ba annabi muhammad kaɗai ba shi ma bayaninsa ya zo a suratul nahl aya da 84 wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan kaga ya gwada duk wata al'umma sai Allah ya tada mai shaida a cikinta. ثم لا يؤذن للذين Allah ya ce saboda haka yasa ba za a saurari uzirin kafiri ba kafiri ba shi da uziri. babu wanda ya isa ce ya kure Allah a ranar tashin kiyama duk inda kake tsammanin za ka iya samun uziri, wallahi Allah ya toshi sannan na hudu tana yiwuwa mutum ya ce to ni ai ban yi zamani da annabi Muhammad ba sai Allah ya ce to babu laifi ai akwai malamai saboda kai sa malamai ma za su ba da shaida a kiyama idan ka ce baka taba sanin sata laifi bane to sai an tada malamin unguwanku ya ba da shaida ya taba wa'azi kaji wanda ya zo a suratu hudu aya ta goma sha takwas nan ne Allah ya haɗa su gaba ɗaya a kalma guda wa ya ashhadu masu shaida za su ce ha'ula illazina kazabu ala ka ga waɗanda suka yi ma Allah ƙarya saboda haka za su ce ala la'natullahi ala zalimi tsinewar Allah ta tabbata ga dukkan azalimai Allah kare mu na biyar sannan mala'ikun da suke tare da mutum su ba da shaida saboda duk inda ka shiga ka fita ba ka rabuwa da waɗannan mala'ikun wanda Allah ya kawo bayanin sa a suratul qaf aya 21 wa kullu nafsin ma'aha sa’iƙun wa shahidun kowane rai in ji Allah kullu nafsin duk wani rai zai tashi a kiyama da waɗannan mala'iku guda biyu sai sun ba da shaidar abin da ya aikata wanda sun rubuta na shida idan ma duk waɗannan sun gagara sai Allah ce kai a daina ma batun shaidu jikinsa ya ba mu bayani jikinka da kanka shi zai ba da bayani wanda shine bayanin sai yake suratul fussilat wa yawma nahshuru a'da Allahi ila ranar da za mu tattaro makiya Allah a tura su a wuta Allah ka saba mu bane fahum yuzauna don haka ana karkata su hatta idza ma ja'uha sai sun zo ga wutan za su fara gardama mu ba abin da muka yi sai Allah ya ce shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum a lokacin da jin mutum da ganin mutum da fatar mutum za ta ba da shaida bi ma kanu ya maluna abinda suka aikata a duniya saboda ka in ma ka ki kowace shaida to ai kunnan ka in zai bayani ba kai saka musanta ba idon ka ya ba da shaida fatar jikinka ta ba da shaida kafarka ta ba da shaida to karshen ta dai na bakwai kai kanka ma sai ka ba da shaida gaban Allah duk inda mutum ya kai ga kin gaskiya wallahi sai ya faɗa da bakinsa ya yi laifi kaga bayan waɗannan shaidun wanda ya zo a suratul an'ami aya ta talatin. Allah ya ce ya ma'asharal jinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane alam ya atikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba manzannin na kuma mutane ya kusuna alaikum suna karanta muku ayati ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna gargadin ku game da haduwa da ni a wannan rana Allah zai tara mutane da aljanu gaba da yace shin hakan ya tabbata ko a'a qalu za su ce shahidna ala anfusina mun ba da shaida mu Allah zai tabbatar da wannan mun ba da shaida marayukan mu haka ne shine sai Allah ya ce wa garratumul hayatud dunya amma kaga rayuwar duniya ta ruɗe su amma a yau lahira fa wa shahidu ala anfusihim sun ba makawunan su shaida ala annahum kanu kafirina sun tabbata kafirai a rayuwarsu ta duniya Allah ka tsare ku shi yasa da Allah ya ba da hujjoji in ka dubi alkur'ani zaka ga dalilai masu ɗimbin yawa waɗanda suke nuna maka cewar shaidun Allah suna da yawa a doron ƙasa shaidun Allah suna da yawa babu yanda za a yi dan adam ya tsira a filin hisabi sai da rahamar Allah kur. shi yasa Allah yake yawma la yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum ranar da hanzarin azzalumai ba zai amfane su ba me ake nufi da hanzari me yasa ka cuci wani sai ce ban san cuta ne ba ai ka hanzari yake bayarwa da jahilci ko ko kuma a'a me yasa ka cuci wani a ce an sa ni ne in cuce shi ka kaga yana bada hanzarin cewa tilasta shi akai to duk wani uzuri da azalimi zai bayar Allah ya ce a ranan ba zai amfane shi ba sannan kuma walahumul la'natu suna tare da tsinewar Allah walahum su'u dar suna tare da mummunan gida wato shine gidan wuta Allah ka tare mu eh, don haka yasa azalimi a ranar tashin kiyama kafin ma Allah ya tashi a wuta sai an tsine mar albarka alqur'ani ya tabbatar mana da wannan alqur'ani ya tabbatar da Allah ke cewa ala la'natullahi ala zalimin azzalimi bai shiga wuta sai an tsine mar albarka kuma duk uzurin da zai bayar Allah ba zai karba ba Allah ka tare mu to sai Allah ya ci gaba da cewa wala qadata na musa wa awrasna bani إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب الله يقول ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الهدى حقيقة من بعد الشريعة دعني موسى عليه السلام وأورثنا بني إسرائيل الكتاب kuma mun gadar da littafin a taura ga banu isra'il mun gadar Allah ya ba mu annabi Musa littafin a taura wannan a taura ya zama gado ga banu Isra'il saboda duk wani annabin da Allah ya turo a bayan annabi Musa yana aiki da littafin a taura hudan a matsayin shari'a wa zikira li albab kuma tunatarwa ga masu hankula Allah ya bar gadon a taura ga banu Isra'il amma abin da zai nuna maka wato shi ne bayan Allah ya hallaka fir'auna bayan Allah ya hallaka fir'auna shi ne aka ba da littafi ga banu Isra'il wannan ya zo wannan kalma ta zo sau biyu kamar misali a suratul shu'ara hamsin da tara Allah yake kazalika wa ha bani Isra'il yana magana game da dukiyar fir'auna Allah ya bar gadon dukiyar ga Isra'il to wannan yana nuna mana cewar Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki banu isra'ila taimako shine aka ba su littafi domin duk mutanen da aka ba su littafi an taimake su wannan littafi shi zai zama shiriya ga zuriyar gaba ɗayanta in wannan ya mutu littafin na nan littafin yana nan idan wani annabi ya zo ya ci gaba da aiki da shi in ya tafi mutane su ci gaba da aiki da wannan littafi na taura to Allah ya bada wannan gadon littafi gare su amma banu isra'ila azzalumai ne banu isra'il azzalumai ne a gaban annabi musa ma suka saba ma littafin tun kafin annabi musa ya bar duniya suka saba ma wannan littafin domin lokacin da annabi musa yake cewa mun iso wannan alkarya da allah ya muku alkawari ku shiga suke cewa ba za mu shiga ba karshen ta da suke cewa ya kai Musa ka je da kai da Allah naka ku yaki waɗannan mutanen to lokacin ne annabi Musa ya ce to Allah na tabbata yanzu babu wanda na mallaka babu wanda na gamsu da imaninsa daga ni sai dan uwana ka raba ni da su in ji Allah in ji annabi Musa ka raba ni da su sai Allah ya karɓi ran annabi Musa kaga kenan sun saba ma littafin kafin ma Allah ya karɓi ran annabi Musa alaihi salam don haka annabi Musa ya tafi ba sa aiki da littafi lam yaqumu bihi maimakon haka duk abin da yake littafin littafin at-taura in ma gaskiya ne kokari suke canza wannan gaskiyar in kuwa ba za su iya canza ba to su murda ta inda za su canza ma'anarta abin da suka dinga yi kenan don haka idan Allah ya ce ya ba da littafin at-taura ga annabi Musa a matsayin shiriya a matsayin tunatarwa ga masu hankali banu isra'ila ba su yi godiya ga nemar Allah ba ba su yi godiya gare ta ba amma ka dubi mu kuma abinda Allah ya faɗa saboda ka zaka gane bambancin a taura da alkur'ani kaga shi a taura Allah ya ce wa laqad Musa ya ce wa laƙad na musal huda wa aurasna bani isra'ila kitab hudan wa zikira li ulil albab amma Allah bai ce sun yi aiki da shi ba ai illa dai ga aikin muhimmancin littafin amma mu al'ummar annabi Muhammad bari ka ji mu kuma yadda Allah ya faɗa namu namu magana tana suratu fatir aya ta 32 thumma awrasna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina kaji yadda Allah yake magana game da al'ummar annabi Muhammad thumma awrasna alkitaba alladhi lazina tafaina min ibadina sai muka bar gadon littafi ga mutanen da muka zaɓa a cikin bayinmu kaji yadda Allah yake yabon mabiyan annabi Muhammad wato ya bar mana gadon alkur'ani saboda ya zaɓe mu kaga bai faɗi wannan kalma ba da yake magana ya bar gadon attaura ga banu isra'il illa dai ya tabbatar attaura littafi ne wanda yake littafi ne wanda ke mai haske littafi ne mai shiryarwa littafi ne mai tunatarwa tunatarwan ma ba ga kowa ba sai Allah ya ce liqulil albabi ga masu hankali ne kawai amma da aka zo magana akan alqur'ani Allah ya ce ya bar gadon alqur'ani ga mutanen da ya zaba daga cikin bayinsa wato musulmai kenan sai Allah ya kasa su kashi uku ya ce fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah kaga ya nuna cewar al'ummar annabi muhammad kashi uku ne game da riko da alqur'ani akwai wanda baya aiki da wa'azin alqur'ani musulmi ne kaga ya cuci kansa akwai wanda kuma aikin nasa hanjin jimina ne akwai na ce akwai na zubarwa saboda haka za ka samu aikinsa yana tsakatsaki shi ba a ce na kwarai ba a cewa na banza to sai Allah ya ce sannan akwai daga cikin musulmai wanda ya tsere ma kowa ta yawan alkhairi kaga kenan akwai mutanen kwarai yace ko shi din ma ba da barasa bane bi iznillah izinin Allah ne sai Allah yake zalika huwal fadlul kabir wannan ita ce falala babba to amma da Allah ya tashi ba da sakamakon musulmai waɗanda aka ba su gadon alkur'ani sai ce jannatu adinin yadkhuluna gidajen aljanna ne dukkan su za su shiga saboda kai sa aka samu ceto don haka sa ko da musulmi ya shiga wuta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ceto gare shi kaga zaka gane bambanci tsakanin maganar da Allah yayi game da littafin da ya ba mu annabi Musa da kuma littafin da ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam me Allah ya cewa annabi فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بالعشو والابكار سال الله يا شيخ النبي محمد فاصبر كي حقولي يا كي محمد ذاك غوانا كلمه القران ولا ريد دبن دبن الله ينا فاهم النبي حقولي فاصبر صبرا جميلا فاصبر لحكم ربك anan yace fasbir inna wa'adallahi haqqun kai hakuri alkawarin Allah fa gaskiya ne alkawarin Allah gaskiya ne kai hakuri kurum ka san da yawa mutane rashin hakuri kan sa su dauka Allah bai ganin azzalumai saboda rashin hakuri kai hakuri duk zaluncin da kaga azzalumi yana yi wallahi bai gagari Allah ba inna wa'adallahi haqqun alkawarin Allah gaskiya ne to sai Allah ya ce ma annabi Muhammad wastaghfir li zambika ka nemi gafarin zunubanka wa sabbih bihamdi rabbika ka ringa tasbihi da godiya ga Allah bil ashiyi da yamma wal ibkari da kuma safe wato idan ka ce al ibkar ana nufin awwalun nahar safe da yamma al ashiyu shine akhiruhu karshen yamma kamar yadda ya faɗa ne a suratul qaf fasbir ala ma yaquluna وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل وقبل الغروب كذا سيفسر ابن دي فدا انا yace bil ashiyi wal ibkar me ake nufi da al ashiyu me ake nufi da al ibkar sai Allah ya fassara a suratu qaf qabla tulu'i shamsi wa qabla gurubi wa min al layli fasabbihu adbara sujudi to anan yana nuna maka cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa laifi shi yasa Allah yake cewa wastaghfir li zambika ka nemi gafarar zunubinka shi manzo Allah ya zunubi wannan wata matsala ce da aka samu sabanin fahimta a tsakanin malamai amma abin da yafi inganta abin da ya inganta shine manzon Allah ba ma annabi kadai ba danganta zunubi ga kowane annabi kuskure ne annabawa ba sa zunubi saboda ka duk inda ka ji Allah ya ce wani annabi ya nemi gafara to ɗayan biyu ne ko dai kuskure ko dai kuskure ko kuma mantuwa ɗayan biyun nan don haka in ka bi bayanin da Allah ya game da annabawa wannan ita ce fahimtar al'imamun nawawi da al'imamun kurtubi da ibnu hazmi malamai manyan masana hadisi da dama sun tabbatar da wannan ita ce fahimta mafi inganci kuma cikin ikon Allah wannan ba ma ita ce fahimtar ibn taimiyya ba ta inda ibn taimiyya shi kansa ya zamanto yi kuskure ta fahimtar da ya dauka don shi yana ganin annabawa suna yin ƙananan laifi banda manya amma abin da ya inganta shi ne gaba ɗaya annabawa ba sa laifi kowane iri babu laifin da suke aikatawa kowane iri akwai dalilin da ke tabbatar da wannan misalin misalinsa shine hadisin abu sa'idin kudiri wanda ya ba mu labarin abin da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin kadai inda za ka yi riko da shi kai ka fahimta cewa annabawa ba sa aikata laifi wato abin da ya faru shine manzon Allah ya tura sayyidina Ali ya tafi yankin Yaman to kamar yadda yakan tura sahabbansa sassan duniya lokacin da sayyidina Ali ya tafi Yaman sai ya aiko mu annabi Muhammad zinare daga yaman wato ana tonon zinare a yaman ya zamanto a lokacin zinaren mai yawan gaske yana ma cikin kasansa ba a narka shi ba a cure ya aiko shi dunkule-dunkule ga manzon Allah lokacin da ya aiko wannan zinare ga nai fa kasama ha rasulullah baina arba'ati nafari sai manzon Allah ya kira mutane guda hudu waɗannan mutane guda hudu sabbin musulunta ne wato bi ma'ana bi su daɗe da musulunta ba annabi yana so ya karfafa wa addininsu al-aqra bin habis da uyaynatu bin badrin da alqamatu ulasa Al'amiri. sannan akwai wani da ake kiransa zaidul khairi al-ta'i sai daga cikin banu kila. to akwai wasu da annabi ya babbayar da in ka dubi riwayoyin hadisin da aka samu akwai waɗanda ma annabi ya babba su daga wannan zinari to wannan abin da annabi ya yi ya sa ƙurashawa kuma sun fusata ƙurashawa mutanen makka fa ba ƙurashun suke cewa a to'otun sanadi da najidin wata da'una yanzu muhammadu kana ba wa manyan larabawan yankin najad mu ka bar mu kuma kaga ƙurashawa 'yan umar zan allah ne yaya annabi ba zai ba wa mutanensa ba kaga kenan ai so duka so ne amma son ka yafi ƙurashawa suna ganin ya kamata a ce wannan zinaren an ba wa manyan makka tunda su ne mafi kusanci da manzon Allah sai manzon Allah yake inni inna ma fa'altu zalika li ata'allafahum ai abin da yasa na basu ba wai saboda sun fi kowa daraja bane saboda in ja ra'ayinsu ne ga addinin musulunci saboda in karfafa masu don akwai mutumin da shi bai yadda ya yi addini ba sai in zai samu saboda ka inda ya zama wurin ba a samu kuɗi to zai bar gudun to annabi sai ya ba ma mutane kyauta saboda wani kyautan zai sa ya zauna ga addinin musulunci din to shine sai ga wani mutum ya taso ya ga dama ya samu wata yar damar da zai faɗi bakar magana ga manzon Allah saboda ka sai taso Abu Sa'id al-Khudri yace fa ja'a rajulun kafful lihiya yana da kaurin gemu mushriful wajnatayn yana da goshinsa ya bullo waje ya ga'irul ainain sannan kuma idanunsa sun yi ciki ciki wato kamar wannan mutumin shine kakan al-khawarij ra'asi kansa yana aske da ya taho sai ya ce ittaqillaha ya muhammad ka kiyaye Allah ka ji tsoron Allah ya kai muhammadu ka ji wani wanda zai ce ma annabi wai ya ji tsoron Allah da ya faɗi haka sai manzon Allah ya ce faman yuti illaha in asaituhu idan ni na saba ma Allah to wa zai bi Allah in ji manzon Allah wannan ita ce tambayar da manzon Allah ya yi ya ce in ni zan saba ma Allah to wa zai bi Allah da sai manzon Allah ya ce a ya amanu ni ala ahlil ardi wala ta amanu ni yanzu shi Allah ya bani amanar duniya gaba daya ya yadda da amana ta ya turo ni gare ku amma ku ba ku yadda da amana ta wurin shi ba manzon Allah yake gaya masa yake gaya ma waɗannan sahabbai Allah ta amanu ne yanzu ni ba za ku yarda da cewar mai amana ba ne wanda shi allah tabaraka wa ta'ala ya bani amanan duniyar gaba ɗayanta sannan amma ku ba ku yarda da cewar ni mai rikon amana ne hadisi yana sahih muslim saboda yi sa al muslim da ya tashi magana akan al-khawarij sai ya musu babi babu zikirin khawarij wa sifatihim ga bayanin alkhawarij ga siffofinsu da zaran ka ga mutum yana rashin kunya ga malaminsa to in ba hattara aka yi ba ya ɗauko tafarkin alkhawari wanda ya fara rashin kunya ga manzon Allah kenan saboda a gaban sahabbansa yake cewa ya Muhammad ka ji tsoron Allah kaga wannan rashin kunya ne yake cewa ya Muhammad ka ji tsoron Allah saboda kai sa babban siffan alkhawarij shine rashin kunya ga malamai wanda ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan wannan hadisin ne malamai suke cewa hujja ce ita kadai ko da ba a samu wata hujja ba amsar da annabi ya ba mu wannan mutumin manzon Allah ya ce man yuti illaha in asaituhu wa zai bi Allah in ni na saba ma Allah to ai zunubi sabon Allah ne ko kaga annabi yana tabbatar da baya sabon Allah to idan ka ce annabi yana zunubi kaga wannan hadisi ka ta shi saboda manzon Allah ya ce in ni na saba ma Allah wa zai bi shi kaga ya gwada cewa da kansa ya faɗa masa habbai baya saban Allah don haka yasa duk inda ka kaga ake ce ma annabi ka nemi gafaran Allah ba sabo bane me wannan malamai suka ce kuskure ne wanda shi annabin ya aikata amma kar ka manta kuskuren annabawa mu a wurin mu babban laifi ne shi annabi idan yayi kuskure gani yake babban laifi yayi yana gani kamar babban laifi ne amma magana cewa a saba ma Allah da gangan wannan ba zai taɓa yiwa ga annabawa ba wa annama warada min tasmiyati dhunubi hiya min babil khata'i wannan inda dai kaji an ce annabi ya nemi gafara Allah to a matsayin kuskure ne kuma wanda ita ce fahimta musu inganci babu shakka idan haka in aka ce me laifin annabi adam nisyanan mantuwa ashe kaga wanda ya aikata a halin mantuwa ba za a ce ya yi zunubi ba asali ana kiran shi zunubi saboda neman gafaran Allah amma asali ba saƙon Allah ba ne ba aikata zunubi da gangan ba idan ka dawo ga tarihin annabi musa annabi musa ya make wani mutum ya mutu to me ya faru sai aka ce khata'un kuskure ne ai shi kansa annabi musa bai san bugun da zai yi zai kisa ba ka san akwai bugun da za ka yi ka san wannan bugun mutumin nan da wuya ya tashi to shi annabi musa bai yi tsammanin haka ba saboda ka yana buge wannan mutumin kawai sai ya shure ya mutu to wannan abin ya da hankalin annabi musa ga kenan nan ma kuskure ne idan ka dawo inda duk aka ce wastaghfir li zambika ya kai muhammad ka nemi gafaran zunubinka sai ce gairu maqsudin ya'ani eh, zambu muhammadin kana khata'an laifin annabi muhammad kurakurai ne gairu maksudin fil ijtihadi annabi ya yi kokarin aikata wani abu gwargwadon fahimtarsa sai ya yi kuskure sai a ce to ya yi laifi wanda wanda yana da misalai da dama da malamai suka bayar to sai allah ya ci gaba da cewa الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إن الذين يجادلون في آيات الله lallai waɗanda suke jayayya game da ayoyin Allah bigayar sultanin tawun ba tare da wata hujja da ta zo musu ba in fi sudurihim illa kibrun babu wani abin da ke kira zan su face girman kai Mahun bi baligi wanda ba su cimma ba su cimma muradin su akai fasta izbillah sai ka nemi tsarin Allah innahu huhuwa samiul basir lallai Allah mai ji ne Allah mai gani ne Allah yana umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai neman tsaron Allah Allah ya samu iya da shi yace la khalqu samawati la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin akthar an-nas la duk abinda aka ce maka Allah zai yi ka daina tun ka daina tunanin yafi karfin sa ko ne saboda haka yasa idan Allah ya ce maka dai sakayya ga muminai ka yarda la khalqu samawati wal ardi halittan sammai da ƙasa akbaru min khalqin nasi ya fi girma akan halittan mutane wannan kada ya isa ka gane babu abin da ya gagara Allah ka dubi sama da ƙasa wanne ne ya fi girma akan halittan ɗan adam walakin na aksarin nasi la ilmu sai dai mafi yawan mutane ba sani ba wato Allah yakan ba mu misali da manyan halittu don mu gane girmansa Allah yana ba da misali da manyan halittu don misali a ƙarshen suratu yasin awalai sallade halaka samawati wal arba ashe wanda ya halicci sammai da ƙasa bi qadirin ala an ya kaluka mislahum ba zai iya halittan irinsu ba sai Allah yake bala wa huwal khallaqul alim babu shakka Allah zai iya sake halittan kowa ka dai duba sama da ƙasa Allah shi yayi su sai aka ce Allah zai sake tada matacce har za ka yi shakka in ji Allah sannan in ka dawo suratul isra'i aya ta 99 awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mislahum ashe mutane ba su ganin cewa Allah da ya halicci sammai da ƙasa me iya sake halittar mutane ne irin su in ka dawo suratul ahqaf aya ta 33 awalam yarau anna allaha alladhi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna Allah da ya halicci sammai da ƙasa kuma bai gaji ba bi qadirin ala an yuhyil mauta ashe wannan Allah ba zai iya tada matacce ba bala innahu ala kulli shay'in qadir babu shakka Allah mai iya dukkan komai ne me yace a gaba وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير مكاه دمي غني بس دم ديدي با to Allah yake gaya mana saboda me saboda mu fahimci makoman lahira mutum ya gyara makomarsa Allah ya samu iya al'a'ma walbasir mai gani da makaho ba su zama daidai ba wallazina amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai ba za su zama daidai wallal musi'u shine fa'ilu sayyi'ati wanda ya aikata laifuka ba don haka kamar Allah yana cewa kowa ya gyara halinsa kafin ranar haɗuwa da shi kalilan matata ta zakaru na sai dai kaɗan ne kuke tunawa Allah ya ƙara tabbatar mana haɗuwa da shi ɗin nan ba makawa ولكن أكثر الناس lallai sa'ar ƙarshe tana tafe ƙarshen duniya yana zuwa larai raiba fiha babu ko kwanto game da ita Allah in ya kawo magana tashin kiyama sai ka na cewa babu ko kwanto walakin na aksar na la sai dai mafi yawan mutane ba sa imani Allah ka saba mu gani sai ya ce wa kala rabbukum qala astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلين وقال ربكم الله مهلككم ياتي ادعوني كتراني أستجب لكم زان أمسى إن الذين يستكبرون عن عبادتي ودن سكي جرمان كي غمد بوتانا سيدخلون جهنم داخرين za su shiga cikin jahannama suna makaskanta da wannan ayar ita ke nuna cewar addu'a tana da matsayi a addinin musulunci gaba daya saboda wannan aya ba ita kadai ba ce amma tana daga cikin ayoyin alkur'ani waɗanda suke nuna muhimmancin addu'a ga rayuwar musulmi ka yadda ka daina addu'a don me ya samu umarnin Allah ƙala rabbukum mahalicinku ya ce ne ku kira ni kiran Allah shine addu'a eh. idan aka ce addu'a'u ne kira saboda kai sa aka samu hadisin annu'man bin bashir wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a'u huwal ibadatu kiran Allah shine ibada kaga annabi ya tabbatar da Allah yake udu'uni ku kira ni yana nufin ku bauta min saboda kai sa addu'a ta zo a farkon ayan ibada ta zo a ƙarshen ayan da Allah yake udu'uni kaga addu'a'u ne amma a ƙarshen ayan fa ne ya yastakbiruna an ibadati ashe addu'a ibadati sai ya zama annabi ya fassara addu'a uhuwar ibadatu addu'a ita ce ibada sai annabi ya karanta da kansa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum hadisin yana littafin ashabus sunan gaba daya kuma babu shakka hadisin ya inganta yana sahihu tirmidhi hadisin 2900 da 69 to idan Allah zai ce ku kira ni kaga kenan yana umarni gare mu mu rika roƙonsa mu rika yin addu'a an samu umarni daga ayan alqur'ani akan cewa mu rika addu'a to sannan akwai wata ayar kuma har yanzu kamar misali suratul nisa'i aya ta 32 inda Allah yake faɗa a ƙarshen ayan was'alullaha min fadlihi ku rika roƙon Allah game da falalansa inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah masani ne game da dukkan komai kaga nan ma Allah ya ce ku rika roƙon Allah game da falalansa saboda ka ku rika roƙon Allah bukatunku ku rika neman taimakon Allah wannan yake nuna cewar duk mutumin da ya kyamaci addu'a to kamar ya kyamaci bautar Allah ne don mutumin da ya zamanto yana baya son ya roƙi Allah to kamar bai son bautar Allah ne kuma musamman da yake an samu hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mallam yas'alillaha yagbab Alayhi. duk mutumin da baya roƙon Allah to Allah yana fushi da shi duk wanda baya addu'a wanda baya roƙon Allah wata falalarsa to ana fushi da shi wannan hadisi yana silsilatu sahiha hadisi 2654 to ibnu hajar da yake magana game da dalilai da suke nuna cewar ita addu'a wajiba ce karka dauka addu'a ya kamata ne a'a addu'a dole ne kuma wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa addu'a dole ne ibnu hajar a cikin fathul bari yace wa qad tawaradatil atharu anan nabiyyi hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi fi du'a'i wadan suke kwadaitar da mu mu yi addu'a wal hasi alai suna zaburar da mu suna kwadaitar da mu addu'a hadisan suna da yawa hadisan suna da yawa ka dauki waɗannan hadisai guda biyu ma kawai addu'a'u huwa ibada addu'a ita ce ibada kaga wanda yana nuna cewar ba za ka daina addu'a ba domin ibada ce na biyu cewar annabi mallam ya Allah ya gubab alai duk wanda baya roƙon Allah to Allah yana fushi da shi duk wanda baya roƙon Allah to Allah yana fushi da shi kaga wannan kalmar tana da nauyi saboda haka sa malamai suke cewa ita addu'a ba wai ya kamata bane ba ganin dama bane wajibi ne a aƙidar ahalus sunnati wal jama'a in ka dubi bayanin al-imam shaukani akwai littafinsa da ya rubuta na addu'a littafin zikiri wanda ake kira tuhfatu zakirin shafi na 28 yace innahu subhanahu wa ta'ala shi Allah amara ibadahu ya yi umarni ga bayansa an yad'uhu su rika roƙonsa a suratu gafir yace innal ladina yastakbiruna an ibadati waɗanda suke girman kai game da bauta na na jahannama da za su shiga wutar jahannama suna makaskanta sai al-imamu ya ce fa afada zalika abinda wannan yake nuna mana anna du'a ibadatu addu'a ibada ce wa anna tarka tarka du'a'i rabbi subhanahu istikbara duk mutumin da ya bar addu'a baya roƙon Allah to mai girman kai ne shi yasa Allah ya kawo wannan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai ce innal ladina takdiruna. maimakon ya ce waɗanda ba sa addu'a sai ce masu girman kai saboda kalimamu shauka ne ce duk mutumin da ya daina addu'a to mai girman kai ne a wurin Allah wala aqbaha min hadha istikbar yace to idan ma akwai girman kai da yake da muni to ai babu girman kan da ya fi wannan muni saboda Allah mahaliccinka shine kake wa girman kai yace wa fil hadisi dalilun ala anna du'a min al-abd sannan in muka dubi waɗancan hadisai suna nuna cewar ita addu'a ka roƙi Allah bukata min ahammil wajibati kamar yadda muka faɗa Alimami imamu ne ce wannan ya nuna na ɗaya addu'a tana cikin manyan wajibai sannan kuma wa a'zamil mafrudati li'anna tajannubi li'anna ta ma ma yughdibu min minhu la khilafa min wujubihi saboda tunda an ce Allah yana fushi da wanda baya roƙonsa to ai ka nisanci abin da zai jawo maka fushin Allah dole ne ka nisanci abin da zai jawo maka fushin Allah ai dole ne sai ce to kuma gashi Allah ya yi umarni wa habba alai ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya wannan ya zo a suratul araf kaga wuri na uku ud'u rabbakum ku rika kiran Allah ku. kaga nan ma Allah ya yi umarni gare mu mu rika kiran Allah Allah ka mana Allah ka bamu yaya za mu kira sai Allah ya koya mana ya ce tabarru'an mu rika kaskantar da kawunan mu a shi aka ce wanda baya roƙon Allah mai girman kai ne nan kuma mai roƙon Allah fa ya ce tabarru'an da zama mai tawali'u wa khufiyatan kuma a ɓoye kaga Allah sai karanta da mu yadda ake addu'a inna hula yuhibbul mu'tadin Allah bai san masu ƙetare iyaka don haka idan za ka roƙi Allah a same ka da tawali'u kaskantar da kai wajen addu'an sannan na biyu ka ɓoye addu'an karka bayyana ta alhassan Basiri ya ce bai na da'awatin sirri wa da'awatin alaniyati sab'una du'ifan tsakanin addu'ar da aka yi a ɓoye da addu'an da aka bayyana akwai tazara ninki saba'in kaga kenan addu'a da kai ta a ɓoye ta fi addu'an da ka bayyana sau saba'in a wurin Allah sai alhassan basir ya ce wa laƙar kanar musulmi ne ta yi duna fi du'a mun yi zamani da sahabbai za ka ga mutum ya dage yana addu'a wa ma yusma'u lahum sautun ba a jin muryar da take fita daga bakunansu ba a jin muryar amma yanzu kana kana sujuda kusa da mutum kana jin duk iya abin da yake roƙa duk abin da yake roƙa kana ji kaga ba sunan manzon Allah bane shi da kansa ya sani saboda ayar alkur'ani ta ce ka roƙi Allah a sirrance hadisin manzon Allah ya nuna a yanda annabi yake addu'a manzon Allah baya bayyanawa abinda al-Hasan al-Basri yace wa in kana illa hamsan bainahum wa bain rabbihim baka jin komai daga sahabi sai dai wato kawai ka rika jin kamar yana kunkuni tsakaninsa da Allah yana faɗin wasu kalmomi amma baka iya fahimta saboda maganar yana yin ta ƙasa ƙasa sai a hasan Basri ya karanta wannan aya ta suratul Araf aya ta 55 Yake ai saboda Allah ya ce ud'u rabbakum tabarruan wa khufiya idan za ku roki Allah ku roki Allah a same ku da tawali'u sannan ku boye addu'an sai ce ba nan ba bane Allah ya ce a boye addu'a ya ba mu labarin zakara abdan salihan wa rabiya fi'lahu wani mutum bawon kwarai wanda Allah ya yarda da aikinsa sai Allah ya bamu labarin sa a cikin alkur'ani a farkon suratu maryam aya ta uku yana nufin annabi zakariya iznada rabbahu nida'an khafiya inji al-hasan basri kaga Allah ya bamu labarin annabi zakariya Allah ya yarda da aikin annabi zakariya menene aikin yace iznada rabbahu annabi zakariya ya kira Allah sai Allah ya gaya mana wani irin kira nida'an khafiya kiran a ɓoye saboda haka yasa ka kira Allah a ɓoye wannan shi yake nuna addu'a mafi albarka addu'an da ta dace da umarnin Allah Ta baraka wa ta'ala saboda haka yasa addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda alimamu imam ne ke faɗa ayoyin Alƙur'ani da yawa suna tabbatar mana addu'a wajiba ce ba ya kamata ba ne sannan idan mutum ya daina addu'a to babu shakka ya aikata laifi mai girman gaske domin akwai haɗari mai haɗarinsa shine hadisin abu huraira wanda manzon Allah yake cewa mallam ya yas'alillah ya gubab alaiki duk wanda baya roƙon Allah to Allah yana fushi da shi kar mu manta fushin Allah babban al'amari ne ga ɗan adam idan aka ce Allah ya yi fushi da bawa to ba karamin aiki ba ne domin aya ta 81 ta suratu taha Allah ya ce wala taqaw fihi fayahilla alaikum gababi sai ya ce wa man yahlil alaihi gababi faqad hawa wa man yahlil alaihi gababi duk mutumin da fushi na ya sauka a kansa Allah ya ce faqad hawa wannan ya fadi ji Allah idan ka ce faqad hawa ana li faqad saqata yani sara fil hawiya ya fada a ramin wuta shine da Allah yake nufi da faqad hawa yana ce qarun nari duk mutumin da kushi na ya sauka a kansa to wannan mutumin ya fada a ramin wuta ashe kaga fushin Allah ba karamin abu bane bai kamata mutum ya tashi a lahira da fushin Allah ba akwai bayanin da ibn qayyim ya yi a littafin rawdatul muhibbin yana shafi na 22 kuma ya taho ta bayanin sufyan bin uyaina ya taho ta bayanin sufyan bin uyaina yana daga cikin malaman farko ya rasu a hijira ta 198 yana cewa gababullahi adda'u ladhi la dawa alahu in kana neman cutar da ba ta da magani to ita ce fushin Allah don mutumin da aka ce fushin Allah ya sauka a kansa to wannan mutumi ya kamu da cutar da ba ta da magani shi yasa Allah ya ce wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa duk mutumin da fushi na ya sauka a kansa to wanda mutumin fa ya fada ramin wuta kai tsaye Allah ya ce faqad hawa idan dai mutum ya mutu da fushin Allah to wanda mutumin ya tabi Allah ka tsare mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك